kadarihi wa bidarul azim to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da maulanmu shak ali shak ali abdurrahman wanda yake cikin uh, wannan shafi wanda muka yi alkawari za mu ta zuwa karfe goma sha biyu amma yau mun ɗan lati na minti eh, eh, goma sha ɗaya eh, goma sha biyar minti goma sha biyar. Ah, Sheikh zai ci gaba da karatunsa zai fara dai karatunsa yau ne halka ta ɗaya mai take raba gaddama hmm. ah, kamar kan da muka ba da taliki a wancan na sanarwa da muka yi shehi malami ne kuma babba a cikin ɗarika na tijjaniya wanda shak yake zuwa a nan yake zuwa a kan shafinsa ko'ina, yana karanta diwani da kuma karatuttuka dai wanda zai kawo mutane shauki na soyayya na annabi sallallahu alaihi wasallam ga magabata wasu shekaga suna magana na shehu ibrahim shekarasa in ka ji magana shehu ibrahim kaman kan da wasu suke magana sa'an nan in ka zo kuma ka ji kan da shi shek yake rera magana karatu da shehu ibrahim ya wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekararsa to wani shehu ibrahim ake nufi ciki shehu ibrahim shine na wancan da suke maganansa ko dai shehu ibrahim shine na wannan da shehi yake maganansa to akwai zantutuka da ake faɗa akan uh, ah, musamman shehu ibrahim kan ababa da yawa cikin addinin musulunci wanda shehi yake nufin ya ba shi wannan take mai suna wai raba gardama saboda duk abin da ake faɗa a'a ba wai gidan tijjaniya ba ne gidan wasu ne da ake ɗauka ake raba wa tijjaniya wanda shehi ya ce wai akwai maganganu da yawa da zai faɗa akan shaf ibn taimiyya wanda su suke yi amma da suke rabawa wa tijjaniya to jama'a za mu takaita dai mu ji mai shayi zai kawo mana halka ta ɗaya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma jama'a kamin haka kamin shayya musu eh, eh, sallama shayya muna alkawari insha Allah duk karatunsa farko zai fara ne da diwani in ya kara diwani ya kara ya sa wa jama'a eh, shauki na annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan mu sauka kan karatu gadan gadan duka ne karatu mu kacal minti 40 abu da layi minti 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya shek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 a sayyadi sarki zaki ya gabatar da shi kuma mun gabatar da shi satin da ya wuce sai dai a asari na ni muna so mu tafi akan topic duk karatun da muka yi to sarkin zaki mutum in ya zo zai yi magana to sai yi magana akan karatun da muka yi wannan shine tsari mai kyau saboda kar mu fita daga topic kar mu fita daga maudu'i yawa kuma kar mutum tunda tambayoyin minti 20 ne kacal kar eh. wani ya zo ya mu da yawan surutu shi kadai ya cinye lokacin jama'a yawa an fahimci zan yawa jama'a mai hakuri kaman gun shayi ne ko? Ah. Kaman. Eh. Za mu fara da diwani. Eh, bismillah shekara. قليل وداد العبد فيك سباء ومريك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي اليا سنا وسناء Uh, uh, uh. آه، آه، آه. jama'a kun hakuri kamar wurin shek network na dan Taha Muhammadun sallam wa qad haqa العرش المجيد لوضعة فإنك فوق الكائنات sama. Assalamu alaikum. Shakira ka duba wurinka kamar networking na dan tsaya. Ladbi kal arsa wa yaquma ubika ya Khadimu ka Ibrahim yaquma ubika ya Kariman bihi lil anbiya'i ata'u wa anta muhitun bi shuni fala ura anasu alal hajati Minka ka giba'u ibrahim inyas wa sa'adatul ana shugaban masoya annabi muhammadu kyau yana cewa hmm. eh kalilun widadul bi ka saba'u dan kaɗan daga soyayyar bawa fika a cikinka ya rasulallahi safa'un sarkaka ne ya ma'aikin Allah dan mm. kaɗan baba mai yawa baba, in dai soyayyar annabi muhammadu ne dan kaɗan da bawa zai yi wa annabi muhammadu to safa'un sarkaka ne shine aikin da automatically bawa zai sarkaka ko da yana da aibi soyayyar manzon Allah sai ya shafe shi ya zama mutumin kirki to shine soyayyar annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi matasa ni kam yaushe ne za a yi tashin alkiyaman nan hmm. kullum muna ji kiyama kiyama kiyama sai manzo Allah ya ce ma a atalhami ka tana da mata bawan Allah da kake tambaya yaushe za a yi tashin alkiyama hmm. sai bawan Allah nan sai ya shiru ya ce to ya rasulullahi ni dai bani da yawan sallah ba yawan azumi ko zakka ko aikin haji hmm. ni dai babban guzuri na eh, walakin ni uhibbullaha war rasulu Eh, wannan shine guzuri na inji inji wannan sahabi yace babban guzuri na shine ina son Allah da manzansa sai manzo Allah yace almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da abin da yake so Anas dan Maliku yace tun da muka shiga musulunci babu kalman da ya faranta mana rai kamar wannan zance da manzon Allah ya faɗa almar'u ma'aman ahabba shi yasa Ibrahim yace qalilul widadul abdi dan kadan daga soyayyar bawa fika a cikin ka ya rasulullahi safa'un sarkaka ne sarkaka ne wa madhika min da'il qulubi shifa'u yabonka ya ma'aikin Allah min da'il kulubi daga cututtukan zuciya shifa'un waraka ne duk wanda yake da cututtukan zuciya sarki zaki to ya kamata ya yabi manzon Allah wallahi duk bakin cikinka yanzu duk zai tafi duk tashin hankalin ka zai tafi in aka ce kuma tututtuka na zuciya shine irin su hasada irin su ujubu irin su riya ka gane ko duk wannan zai wanke shi yasa ka ga almajirin shehu wallahi ko ba shi da naira ɗaya in ka ga fuskansa ba za ka gane ba <laughs> ka gane ba saboda shi kullum yana cikin farin cikin soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shehu ibrahim ce ومدهك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي أولياء سنا وسناء وذكرك أنبتنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير الأنام يا بيان تعلقي غنيمة غنيمة Eh, ganimatun wa zikiruka ya khairal adami ganimatun ganima ne to sarki zaki in tambaye ka mana duk duniyan nan eh, ita ce fa kalmar kwaya da ya tattilo da zaka faɗa mutum bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba in ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta bakin fulani halatin mi <laughs> ba sallah ba azumi ba zakka ba haji mutum zai shiga aljanna kuma abinda za mu zo wannan topic shi ma a sa masa number. wato sarki zaki abinda ya sa wahabiyawa suka samu tuntube cire annabi muhammadu da suka yi a cikin tauhidi hmm. a nan ne suka guguje suka fadi warwas wanda har abada ba za su warke ba hmm. tauhidi ba za ta hadu ba sai ka hada da annabi muhammadu in ka cire annabi Muhammadu a cikin tauhidi tauhidi ya fadi warwas hmm. to yanzu dai musuluncin zaka shiga sai sai sai da sunansa in ka cire sunansa kuma musuluncin ba zaka shiga ba ka fahimta can ko bari in bada reference na minti daya kawai sai mu wuce saboda ba topic din mu bane bismillah ka fahimta can ko yanzu sarki zaki ni da kai yanzu zamu yi debate din eh ka fahimta can ko shin manzo Allah ya ce buniya islam ala hamsi nawa ne cikakku nawa ne eh, biyar ko guda biyar buniya islam ala hamsin amma na in za ka yi masa one by one ba guda biyar ba ne bari mu fito wa duniya karatu ah! shahada sallallahu alaihi wa sallam rasulullah duka ba biyar bane ba biyar ne shida ne o shida ne <laughs> shida shida ne amma manzo Allah ya ce guda biyar ne amma in za ka yi one by one guda shida ne sai da a karantar da mu yawwa sarki zaki yanzu shahadatu Allah ilaha illallah ka ce ɗaya. daya wa anna muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ikami salat uku wa ikami sala ko to ah, wa itai zakat hudu wa saumu ramadan biyar okay ya kare ne a ah, a ah, akwai akwai hajji wa hajji lahi limani <laughs> tsada ile to ya aka akai sarki zaki ya zama shida Oke, au na au na au na fahimta yanzu da <laughs> Yanzu ba shi da ka yi riga ba? Shahadatu Allah ilallah wa anna Muhammadu Rasulullah ok wato sharu talada wannan ma zai zama ɗaya kenan ko dai ok yanzu na fahimta eh, ok ok ok yanzu shi yasa na ce maka inda wayannan suka suka suka fita daga musulunci sun raba manzon Allah da Allah a wajen tauhidi in ka raba Allah da manzon Allah a wajen tauhidi ka karawa kafirci kafirci ne a ah, shayi karatun ya hakuri baran ya daidai yawa wato wanda suka raba manzon Allah da Allah a wajen tauhidi a wurin eh, a wurin su ne ya zama biyar eh, yawa a'a ina so bari fito maka da karatu eh fito muna fito muna karatun yadda manzon Allah ya faɗa haka ne sha abin nan buniya islam ala hamsin guda biyar ne eh. shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa ikami sala wa ita'i zaka wa sawmu ramadan wa hajju baitillahi liman istata ilai sabila guda biyar haka yake amma in za eh? Eh, eh, eh kaga guda biyar ne ko na'am to in za ka yi one by one guda shida zai baka okay kabarin zancen shahadatu Allah ilaha illallah Allah kan ba shi ma zaman kansa yake ba sosai to wa anna muhammadur rasulullahi kamar yadda yan izala suka ba guda biyu kenan ba okay biyu okay okay wa ikami sala ba uku kenan ba uku wa ita'i zaka ba hudu kenan ba to wa sawmu ramadan ba biyar kenan ba eh. wa hajju baitullahi guda shida to inda zai zama biyar abinda yan izala ba sa so din sai ka hada Allah da manzon Allah a gu ɗaya sannan zai zama biyar <laughs> su kuma suka ce a'a an kai annabi inda bai je ba mm. aka ce a'a ba a neman taimakonsa eh haka na ne ku to to tunda ba ka neman taimako to raba shi a tauhidi kuka ce a'a tauhidi shine ka gane ko manzon Allah daban Allah daban mm. to hau yanzu Allah ɗin kai kai dai annabin da ya zo da tauhidin shi yace Allah da shi din abu guda ɗaya ne sai ka hada Allah da manzon Allah shine ya zama guda ɗaya sai ka hada Allah da manzon Allah ya zama guda ɗaya to ai gashi nan lissafi ba ya zama hakan bane manzon Allah yace bai ke shida ba ai manzon Allah biyar yace to biyar din sai ka hada Allah da manzansa a guda a guri ɗaya zai zama biyar <laughs> ni da kaina ya mini nauyi to ai karatu ne gashi abu na sarki zaki a fili na'am na'am buniyar islam ala hamsin eh to bari in dawo da kai qur'ani to eh, eh. man Allah Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama jifan nan kam duk duniya kowa ya san annabi ne yayi jifa sallallahu alaihi wasallam ko ba shi bane shi ne na'am Allah ya ce ba kai kai ba ni nayi hmm. wato ma'ana ba za ka iya raba Allah da manzon Allah ba shine nake so in tabbatarwa duniya tauhidi ba za ta zama tauhidi ba sai ka hada Allah da manzon Allah a gu daya Allah yana cewa har yanzu a alkur'ani wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina Allah da manzansa su suka fi cancanta da sai kaga sai ya kawo da sigan mufradi sai ya ce wallahu wa rasuluhu a hakku an yi ruduhu ba dan Allah ne ya faɗi wannan maganan ba duk larabcin mutum idan ya zo ya faɗi wannan maganan to masu nahau za su yi masa gyara za su ce abin da ya kamata ya zama a wajen wallahu wa rasuluhu a hakku an yi ruduhu ma saboda su biyu ne shai kaga inda yawanci mu muka confuse sa'an eh. ina gani wannan abu kuma wasu 'yan izalan su ma sun confuse eh. kaga kai kai cin karatu kai zurfi she kana nuna mana cewa a'a she an hada Allah da manzon Allah wuri daya to kaga eh. Allah kai ka muna magana ne ta sufaye amma in baka farfasa shi sosai ba she kaga wasu sun ɗauki maganan kamar irin na hakika sosai. Sarki zaki, sarki, eh. ba wannan ba shari'a manzala ne ya faɗa ba ba ni na faɗa ba ba. Eh sai ka farfasa abin da muke nufi. Eh ma'ana farfasawan. Eh. Saurara ka ji. Farfasawa. Yanzu Allah Allah Annabi Abdu. Ko ba haka ba? Misali abu da nake so in gaya maka, ai eh. kowa ya san Allah shine mahalicci. Haka ne. Annabi Muhammadu kuma bawansa ne manzansa ne. Allah Ka fahimtar can ko ma'ana hada su a gu ɗaya ɗin yanzu misali ai in ka nemi taimako manzon Allah ya taimake ka ai ka nemi taimakon Allah ne direct. Na'am okay yanzu muka fahimta na'am. Ka fahimtar can ko? Na'am. In ka nemi taimako ai Allah shi ya turo mana manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. To ba abin da zaka nema a wajen manzon Allah Allah ya hana ka. Haka ne. ka fahimci zancen ko to shi manzon Allah wakili ne na Allah saboda haka sai aka Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu misali in zaka zo ka shiga musulunci in ka ce ashhadu an ilaha ilaha illallah shi na musulunci ka ya karbu ah so shi ka kara shi ka kara sai ka hada annabi Muhammadu to kaga shi ne abin kaga abin da sa na maka wannan tambaya wasu eh. ba su iya kai sako ba gaskiya ka fara fasar nan yanzu ka farfasa mana magana su ba ka da an tuna na cewa ai ya ce a hada Allah da bazo Allah a hada to ai ba ni na faɗa ba a hade suka zo <laughs> shi manzala shi yace buniya islam ala hamsin an gina wannan musulunci ginshiki da abubuwa guda biyar hmm. abubuwa guda biyar na kuma in kai one by one guda shida zaka samu na'am so a ina ne abin ya zama biyar hmm. a ina ya zama biyar sai ka hada Allah da manzon Allah a gu daya shine ya zama daya na'am sai sallah ah yanzu sallah ka ba zaman kansa yake ba sosai azumi ba zaman kansa yake ba sosai zakka ba zaman kansa yake ba sosai haji ba zaman kansa yake ba yake ba su ne guda hudu ba na'am Allah kuma ba shine mahalici ba na'am manzon Allah ba shine bawan Allah ba alaihi wasallam bawan Allah alhamdulillah haka ne ka gane ko to abin da ake magana shine a tauhidin da kake cewa sai an raba Allah da manzon Allah din shi manzon Allah da ya zo bai raba kansa da Allah ba sosai na'am yace guda biyar ne guda biyar ne kuma ka hada Allah da manzon Allah a gu daya shine zai zama biyar din in ka raba Allah da manzon Allah zai zama guda shida hmm. na'am <laughs> na'am to saboda haka kuma Qur'ani wannan raddi ne ga masu cewa annabi mutum ne kaman su yawa da kuma hmm. cewa ba an kai manzon Allah inda bai je ba a tauhidi shine a aje Allah a kaza manzon Allah to kai kai zaka nuna mana tauhidi ko Allah ko annabi sai Allah da manzon a tauhidin Allah shi yasa da zuwa ce maka Allah yace, ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu a larabcin abin da ya kamata ya zama a hakku an rudu kuma su suka fi cancanta da a yadda da su sai ya zo da sigar mufrad na'am na'am Allah da aka ce aka kawo mutum daya yawa aka kawo mutum daya aka kawo a mutum daya wannan Qur'ani kamar yadda yanzu a duniya Islam suka zama agu daya shine zai baka guda biyar to a nasin ma da Allah ya ce wallahu kaga Allah kenan wa rasuluhu kaga manzon Allah kenan to eh. sai a ce su biyu sai Allah ya kawo da sigan mutum daya sai ya ce a hakku an yurduhu saboda ne in ka bi manzon Allah Allah ka bi Allahu akbar na'am ka gane ko yawa in ka zauna da manzon Allah ka zauna da Allah in ka ka gaisa da manzon Allah ka gaisa da Allah hmm. ka gane ko kuma duk wannan qur'ani ya tabbatar ambatan manzon Allah ambatan Allah ne na'am hmm. faman bai al muqtara fa huwa mubayyi'un wanda ya hada hannu da manzon Allah kamar ya hada hannu da Allah ne kuma nassin qur'ani ne ya tabbatar ba ni na faɗa ba na'am yadullahi aka Allah ce yadullahi fawka aidihim haka ne So saboda haka izala inda suka samu kuskure ka bar yadda Allah ya faɗi abinsa kowa duniya shine Shehu Ibrahim a can baya yake cewa iza kulta Abdullahi sayyadu halkihi litansib lahu ma ashita la tahta shil kubra in ka cewa manzon Allah bawan Allah ne in ka tabbatar masa da ubudiyarsa wa sayyadu halkihi kuma shine shugaban halittar duniya kaf gaba daya to yanzu ka dangana wa Allah ka dinga nawa manzan Allah duk wani abu na yabo kar ka ji tsoron kafirci wato in dai ka tabbatar wannan abu biyu nan in ka yarda da shi ko mai ka faɗi daidai mai in ka faɗa akan manzon Allah baka faɗi abin da Allah ya faɗa ba Allahu akbar in ka yarda ba ne eh ka yarda manzon Allah shugaban halitta ne ka yarda shugaban halitta ne Ah, eh kage da kace shugaba nan inda ake samun matsalan kenan saboda anan ai mun taba karatu a da eh, ina ganin eh. asirar su kuma da martani akwai fa wayanda ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba halittar duka gaba ɗaya ba fa in mm, to abin da yake akwai wannan ai a matsayin da duk mutumin da bai yadda da shugaban shugaban halitta manzala shugaba bane ai ba za ka lissafa shi cikin musulunci ba ba dan qur'ani ya tabbatar shine shugaban halitta kab gaba daya ka bai can? to kar mu ci lokaci ka san yanzu har yanzu a diwani muke ba har yanzu a diwani gaskiya ne. Eh, saboda haka kalilul widada wa zikruka ambatanka ya khairal anami ganimatun ganima ne walil mubtagi ulya game neman daukaka sanan ka gane ko haske ne wa sana'un kuma ɗaukaka ne in kana neman ɗaukaka in kana neman haske to ka dinga ambaton manzon Allah kai salatin annabi manzon Allah ya ce duk mutumin da ya yi min salati guda ɗaya Allah ne zai bashi Allah ne zai yi masa guda goma kaga ko tun daga nan ka gane annabi Muhammadu daban ne in ka yi sallah lada lada za a baka in ka yi azumi lada za a baka hmm. in ka yi hajji lada za a baka in ka fidda zakka lada za a baka salatin annabi idan ka yi Allah ne zai maka salati Allahu akbar hmm. akwai bambanci ko babu akwai wato wato nan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawanci duk aikin da za ka yi a baka ladan kenan wannan tabbace wannan wannan malamai sun kawo cewa sala wannan babu wani haufi a cikinsa malamai sun kawo cewa salatin annabi ya fi kowane ibada ka fito da shi fili Allahu akbar ai yanzu duniya muka fito na'am me dalili hmm. akwai wanda ya faɗi haka din a cikin a tambihul gafilina ka gane ko yace a salatin annabi yafi sallah yafi azumi yafi zakka yafi hajja. aka ce me dalili yace eh dalili na shine ku kawo mun daga bakara hannasi inda Allah ya ce yana sallah <laughs> akwai ka kawo inda ka kawo inda Allah yana zakka mm. ka kawo inda Allah yana azumi Mhm. ka kawo inda wani ya tafi aikin hajji ya ce bana aikin hajji ya yi aikin hajji mun hadu da hal Allah wai ya billahi wannan ibadu ne dukkan wanda ya yawa ga bayi. amma da aka zo salatin annabi sai manzon Allah ya ce inna laha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi wannan wannan shi yake burge ni yusalluna Mm. yusalluna ba wai filul maji bane ba yayi bane yanzu shikenan so daya yayi shikenan a'a yanzu yana yi anjima zai gobe zai su ne <laughs> Allahu akbar Allahu to zaki a gurguje karatunmu yau na raba gaddama to jama'a alhamdulillah shekh ya dan taba mana kaɗan a cikin eh. karatu na diwani yanzu za mu sauka akan karatun gadan gadan na raba gardama wato kwaba irin kwaba da ake wa tsarika tijjaniya shek yana nufin cewa a'a wannan fa abin gidan wani ne ake kwabawa akwai wanda ya taba muna wannan tambaya cewa a ya kuke cewa abin nan na gidan wani ne ake she wani ne haka kaman sha ta tambaye shi to tsakanin sha tijjani da ibnu taimiyya wa ya riga wani zuwa yawa ne <laughs> ya to yi ya yi yawa yawa yawa oh, irin shi za mu shiga da shayyinmu maulamu shak Ali Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba shi rai da lafiya assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh ya shak. to sai di kowane sati za mu ɗauki topic guda ɗaya ne mu nuna wa duniya wannan abin da fa duk wani abin da mutum zai yi challenging a cikin ɗarika mm. to shehinansu shekara ɗari bakwai da ya wuce suna kai saboda mm. haka ba dan izalan da zan baiwa aya ko hadisi yanzu no no hadisi babu saboda haka duk abin da ka challenge nika a cikin gidan ku zance to ga ayar ka ga hadisan su kafi yadda da su don shekara kusan arba'in da biyar an kawo ayoyi hadisai ba su yadda ba mm. to amma in ka ce mun abu kaza to a ah, to me yasa ibnu taymiya yana kan wannan abu me yasa ibnu kayyim yace kaza ko kuma ka fito ka kafurta su kafin in baka aya da hadisi <laughs> na'am yawa to saboda haka ga karatun yadda yake yau za mu dauko a takaice ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. ido da ido ganin manzon Allah mm. an ce Shauti Jani ya ga manzon Allah ya bashi ɗarika aka ce wannan karya ne wannan kaza. Mm. To shi yasa to akrakallah yanzu ba maganan aya ba magana hadisi marra filmanami, fil manami fa sayarani yaqzatan wannan duk mun ajiye shi yanzu saboda baka jin wannan yaren bari mu zo maka da yaren da kafi ji <laughs> kawai zan ko to a gurguje ibnu taymiya ka gane ko shi ma ya ce yana ganin annabi a cikin littafinsa a cikin eh waka wakala shaykhuna shehinmu ya ce hmm. kana yushkilu alayya ahyanan halu man usalli alayhi jana'is yace so dewa abin yana yi min wani iri ba na iya na littafin sa kenan sanan sha eh wanga na'am eh saboda na yi kwacin ne wajen bari mu je karatu okay to bismillah eh. ka gane ko wakala shaihuna hmm. kaga ai daga jin wakala shaihuna ba littafin sa bane almajisa ne ya faɗa na'am masha Allah ka gane ko kana yushkiru alayya yanzu ma wannan magana shine maganan ibnu taymiya wakala shaihuna magana almajirin sa ne hmm. kana yushkiru alayya ibnu taymiya yace al'amuran suna yi mini wani iri a hayanan wani lokaci halin mutumin da nake masa sallan jana'iza wanda ya mutu na zo na sallace shi yana yana shiga masa duhu hmm. hal huwa mu'min aw munafiq shi wannan mutumin mumini ne ko munafiki ne ba zai iya gane wato kaga yanzu anan ma karambani ne ba wanda ya saka kawai in an ajiye maka gawa kai sallah ka tafi ya tafi ba abin da ya saka mumini ne ko kafiri ne hmm. ko munafiki ne to sai yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ce to sai na ga manzan Allah eh fil manami a cikin bacci ka gane ko yanzu za a karbi karatu a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu sai sai na tambayi manzan Allah a cikin mafarki an masa inji ibnu taymiya an masailul adida mas'aloli daban-daban yanzu karatu ake tsakanin ibnu taymiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai wannan mafarkin ya bambanta da sauran mafarkai ai ko hmm. an kawo ne dai da sigar fil manami amma a mafarkin karatu ake yi yana tambayarsa matsaloli daban-daban ana fahimtar karatu amshak to minha a cikin matsalolin da na tambaye shi hazihil mas'ala shi ma wannan mas'ala na cewa wannan mutum mumini ne ko munafiki ne shi ma na tambayi manzon Allah bayan ya tambaye shi a wannan magana hadisi kaza da aka fada eh eh wannan hadisi eh sahihi ne ma'ana misali kenan shin a wajen alwala in an yi kaza abu kaza eh shi ma abu kaza za a yi kaga yanzu wani ai karatu ake yi to cikin matsalolin da na tambaye shi na tambaye shi matsalar, yaya idan aka kawo jana'iza wannan mutum muna mumini ne ko munafiki yaya zan yi ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce masa ya Ahmad hmm. ibn Taymiyyah al-Harra'i ash-shartu shartu ka sharanta ka sa sharadi ka sa sharadi au kala ko kuma ya ce masa al-du'a bi sharti ka sanya ka cikin sharadi ma'ana in mumini ne Allah ka yi masa kaza in ba mumini bane Allah ka gafarta masa juna ka sa sharadi kai masa addu'a ka wuce wajen Mm. wato shi yana son ya sani eh. Eh, eh, ya sani kafin yayi wa mutum gawa yaya mutum wannan mumini ne ko munafiki ne Shi ne ya ga manzon Allah a mafarki sai manzon Allah ya gaya masa cewa eh ka sa sharaɗi in za ka yi addu'a ka rataya sharaɗi a cikin addu'arka to yanzu sarki zaki to ni ma ka bar ni mana da nawa shehun da ya ce ya ga manzon Allah ya bashi ɗarika. Eh, amma a nan bambanci ai nan ka nuna cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a barci yayi masa tambaya. Ko? Ah, to eh. yanzu ko a mafarki ba wannan magana ibadat ne ba. Okay, ta, very good. Very good. Wato, ba ganin ba magana ne, magana ne very Magana ne ai. Kuma yanzu da ce aka sa shi cikin hukunci. Mm. yanzu aka kafa hujja da mafarki da hukunci na ibada hmm. ka fahimci zancen na'am a shasa na gaya maka ai kawai an kawo sunan mafarki ne amma ba ka ji ba a mafarkin ne ya tambayi manzon Allah matsalar alwala matsalar sallah matsalar azumi matsalar zaka matsalar hadisi matsalar tafsiri shine adida din altuhu na tambaye shi mas'aloli masu yawa wa min minha eh kuma duk manzo Allah ya karantar da shi a ciki duk manzo Allah ya karantar da shi sannan tukunnan a cikin mas'alolin da ya tambaya shine aka dauko dama bukatarsa shi ma a cikin wannan mas'alan ma akwai a cikin yana yana kudure a cikin zuciyarsa in ya ga manzo Allah zai tambaye shi wannan mas'alar ma shine ya ce to ya to yaya kuma mas'alar in an kwantar da jana'iza Mm. mumini ne ko munafiki shi ma yaya zan yi mm. <laughs> ko ba ka zan zancen ba na fahimce ka sosai na kabar zancen ko a ah, yanzu kam in kana da tambaya ba malami zaka tambaya ba tunda manzo Allah bayya duniya ya foku haka ne haka ne ko ba haka ba na'am yanzu shi malamin sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ko zahiri ai yanzu ya tabbata za a karbi addini bayan manzon Allah ya yayi wafati hmm. a zo kuma a gaya wa duniya ga yadda za a yi manzon Allah ya gaya min a cikin mafarki idan kun ka aje gawa ga yadda za ku yi manzon Allah ya gaya min shi yasa aka rubuta shi a littafi cewa gashi yadda za a yi na'am number one mu je a gurguje sai mu zo mu fasa shi to har yanzu ba maganan ba maganan cewa a wannan mafarki ne aiko? Eh. To ga wanda kuma idonsa biyu ba mafarki ba. Ah, wato, ka fara muna wato a zo ne Yawwa, ai kaɗan kaɗan za a zo wajen. Ka bayan zancen? Yawwa, ga wanda kuma ba mafarki ba. Ka bayan zancen? Na'am, Sheikh. wato ba ma fa manzon Allah ba ba? ibnu taymiya har yana kallon lauhul mahfuz hmm. to sarki zaki ganin manzon Allah da ganin lauhul mahfuz wanne yafi sauki <laughs> sarki zaki manzon Allah in kai riwaya ne shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai akwai wanda suka yi zamani sun ganshi sun rayu sun yi sallah sun yi abinci sun yi zaka sun yi hajji sun yi yaki ko ba haka ba ne amma yanzu inda za ka yi ruwayanin har ka je kan babanmu adamu hmm. wasu mutane ne suka je suka yi rayuwa da laukul mahakuzu ya ce ni ma na ga lauhul mazu wane ma babansa ma a wajen lauhul mafuzu aka haife shi ah, <laughs> kaga ai ganin yanzu da gashi gashi ya tabbatar kuma da taimiyar shi ma ya ganshi a mafarki hmm. kuma za a kawo za mu zo gurin wanda suka ganshi ido da ido din kuma a cikin littafin su to ga abin da ibnu ya ce sun ma'ahabaran nasu wal umara'u sanata isna eh, isnatai وسبع مئة لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن Akwai والنصر للمسلمين أقول لك تندا تتار za su yaki ياكي شام كغاني ko. to shine sai ibnu taymiya yace to in Allah ya yarda sai mun buhana sai yace to tatar za a karya su wa anna zafra sani cewa rinjayi wa nasara da kuma nasara lil muslimina ga musulmai ne wa aksama ala zalika aksara min sabi'ina yaminan yaran sai sama da saba'in wallahi tallahi musulmai su za su yi nasara wallahi tallahi yakin nan musulmai yaran sai sama da saba'in hmm. bai ce insha Allah ko so ɗaya ba sai almajiran da yake su ba mahaukata ba ne suna da hankali sun san addini sai suka ce eh, kul insha Allah ka ce insha Allah ya ibnu taymiya ya abin nan sarki zaki ba ibnu taymiya ba ba Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan nilla an yasha Allah kar ka ce zaka yi wani abu ko zaka aikata wani abu face sai ka ce insha Allah amma ya sai sama da saba'in bai ce insha Allah ba kawai zan ko a cikin suratul kafirin har yanzu annabi Musa yana cewa sata ji duniya insha Allahu sabiran wala a asilaka amra da sannu zaka same ni lokacin da suka hadu da Hadir Hadir ya ce ba shi da hakuri ya ce a kai hakuri zaka same ni ina da hakuri insha Allah sabiran wala asilaka amra kuma bazan saba maka ba a cikin al'amuranka in ka koma suratul bakara lokacin da ana so a gane yaya abin nan sa din yake suka ce kalu eh, kalu eh, in kalu a in ta ah, tashaba alaina wa inna insha Allah ta duna. kalu innal bakara tashabaha alaina wa inna insha Allah la muhtaduna hmm. shasa sha Allah wannan al'ada ce mumini ta musulmai duk abin da zaka ce sha Allah aka ce masa kul sha Allah ka ji abin da ya faɗa da aka ce masa kul insha Allah ya ce insha Allah ta hakikan la ta alikan insha Allah dole ma kawai wani abun haka yake a tabbas haka za a yi shi ta hakikan la ta alika ba wai dan ina ina ina ta raddadi ba haka abun yake ko ina ce insha Allah abun haka yake insha Allah ta hakikan ne tabbas wannan ba kuma yana magana nan sakari da manzala wajen shekara 700 ba na'am shi kuma na'am eh shi ibnu taymiya din wa sami'tuhu sai na ji shi yaqulu zalika yana cewa qala yace falamma aksaru alayya lokacin da aka yawaita mun kultu sai nace la tuksiru kada ku dame ni kada ku dame ni kataba Allah ta'ala fil lawhul mahfuz wannan abun ya Allah ya rubuta shi a lawhul mahfuz na'am to ibnu taymiya aina ya ga wannan magana ya ganta ne a lawhul mahfuz Aki. ko karya mm, ne ko karya ne ka gane ko da karya ne karyan wanda ya ce ya ga manzan Allah zahiri da karyan wanda ya ce ya ga lauhul mahafuzu eh. <laughs> karyan wanne ne ya fi sanani tsakani da Allah to <laughs> eh? hmm. sannan kuma mu dawo gidan ibnu kasir na ɗauko bidaya wan nihaya na ibnu kasir eh bidaya wan nihaya bidaya wan nihaya wannan kuma yana nan a cikin madarijus salikina ne Okay. Oh, wanda ka karanta na ibnu taymiya yana cikin eh, Madarij salikina Madarij littafin yana ibnu al-Qayyim almajiri Ibn Taymiyyah ne ya kawo wannan magana. Insha Allah da masu tambayan wani littafi ne ga sunan Shaki ya kira a ah, eh. Madarij Salihin ko? Madarij Salikina. littafi ne na ibn al-qayyim ah. littafi na duk sufanci ne a cikin sa ibn abin da malam masha Allah to mm-hmm. in ka ce mun kashifu akwai a ciki in ka ce mun fana'i ko baka'i duk wannan ibn tay ibn al-qayyim ya yarda da su ga sanan littafi ne su gudum mm. dindindin ga ta nan duk abin da ta challenge dina a sufanci to ibn al-qayyim ya kawo shi a nan masha Allah ka bayyana can to sannan ga, yadda ya kasance akwai wani mutumin da ana ce masa ibnu sam'un shi ibnu sam'un dinnan ibnu kasir ya ce wa kana lahu karamatun yana da karamomi muna mu shauti jani ne bashi da karama amma shi ibnu sam'un dinnan shi yana da karamomi mhm. wa mukashifat yana da mukashafa ka gane mukashafa eh, eh. shine yanzu yanzu a yaye maka kaga abin da yake Ghana kaga abin da yake Nigeria ko a nuna maka lauhul mahfuzu din ma eh. ko a nuna maka manzan Allah ko a nuna maka sahabi hmm. ka gane ko shi ake cewa mu kashafa a yaye maka kaga abu wanda duk duniya ba mai ganin wannan abin in ba kai ba shi ake cewa mu kashafa wanda in kun lura a cikin karatun lawan uh, ya kawo maganar mu kashafa Hmm. cewa a irin wannan ne mutum zai ke cewa ya ga manzon Allah har ya ce ya bashi abu na'am to a cikin gidansu gashi nan to hmm. ka fahimci zancen kana yauman ya izu alal mimbar wata rana yana wa'azi ya akan mimbari wata tahu abul fatahi ibn qawwas a karkashinsa ma'ana shi yana mimbari akwai wani abul fatahi ibn kawas da ake ake ce masa a wancan zamani kenan ba eh. wannan magana fa shi ma ibnu Kasir ba a haife shi ba ba ah, ah, ba haife shi ba ba a shi ba ba haifi shi ba a babansa ba ba haifi kakansa ba wannan maganar da yake faɗa shi ma labari aka bashi kuma ya yadda ya rubuta a littafinsa wannan magana an yi shi ne tun karni na uku da shekaru tamanin da bakwai aka yi aka yi shi ibn sam'un din da shi abul fatawi ibn kawazin an yi su ne shekara ɗari uku da bakwai kana fahimta karatun na'am yawa wa kana min salihina yana cikin mutanen nagartattu wal mashhur wanda kuma kuma bayyanannina na duniya ya san da salihancinsa mutumin kirki ne bawan Allah ne ma'anar waliyi ne fana asa sai ba karatu ake yi ba mutane sun taru ne shi yana yana kan mimbari ibnu sam'undun yana wazi shi abul fatahi ibnu kawadin shi kuma yana yana yana zaune yana sauraron karatu sai shi abul fatahi nan ba abul fatahi nawa ba na zamanin nawa shehi na ba shi ba ah. a na can wannan shekara 350 din dan nace abul fatahi wani kar ya dauka shehi na na yanzu nake magana ka fahimci zan je ba yawa a wancan zamanin shekara ɗari uku da arba'in tamanin da bakwai da hijira ne aka yi su su wannan ɗin to sai sai shi abul fata idin sai sai gengedi ya kama shi ka ji maganar nan sosai malam sai sai ya fara gengedi hmm. da ya fara gangani sai shi kuma ibnu sam'un da yake wa'azi sai ya yi shuru ya daina yin wa'azi ka gane ko fana asa ibnu qawwas fa uh, amsaka ibnu sam'un anil wa'azi hatta kaza. sai da ya ga ya fara uh, bacci sai ya yi shuru ya bar yin wa'azi, hatta sai da shi abul fatai uh, ibn kawazin sai da ya tashi daga bacci shikenan sai hatta istai kaza hatta sai da ya farka daga baccin nashi lokacin da ya tashi fahina istai kaza lokacin da ya tashi kala Ibnu sam'un sai Ibnu sam'un ya ce masa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi manamika haza shin kaga annabi muhammadu a cikin wannan baccin naka eh, ya ka yi sani shine karatun okay ka gane ko shine sai ya tambaye shi shin abul fatai eh kaga manzon Allah a cikin baccinka yanzu da ka dan yi gangadi yace na'am yace na gani sai sai shi wannan din shi ibnu sam'un ya ce fali haza amsaktu shi yasa na shiru na na bar wa'azi ka gane ko li haza amsaktu anil wa'azi saboda kada ina wa'azin munajati da kake da annabi din ka farka ya wargaje shi yasa nayi shiru na bar wa'azi to abin tambaya anan shi wannan manzo ya zo masa ne a mafarki shi abul fatai ibnu kawas eh. shi ibnu sam'un kuma sabar ma ba bacci yake yi ba wa'azi yake yi dan karkace mu <laughs> ka gani ko ya ga manzon Allah ya zo a cikin mafarki ba a cikin matarka yanzu tana kwance tana bacci kaga abin da take yi shi mai kashafin nashi ya fi mamaki ba shi wannan ai ya fi mamaki shi yasa aka ce masa shi yana da karamo yana da karamomi yana da kuma mukashifat yana da kashafi to shi har a sa in ma mutum mafarki yake yana kallon abin da yake faruwa a mafarkin shi amma shai ka gane maganan kashafi kashafin nan domin kaga malaba sadauki ya taba dokar shekara kamar wata kamar wurin shida ko bako yana ta magana kan kashafi na ga har yanzu ba su ba gane ba eh har yanzu ai ka zai muka fito da karatu ka gane amma na ga kashafin yana da ban mamaki ne yana da ban mamaki ne ah to gashi dai yanzu abin da yake akwai yanzu sarki zaki eh yanzu wannan wannan shi yasa muka dauko karatu har yanzu ai ba wannan jawahirul ma'ani bane eh, eh eh a cikin littafin, littafin na'am wannan ibnu kasir ya rubuta shi sama da shekara 700 littafin nan kamin shehu tijani kafin shehu tijani da kusan shekara 500 na'am an rubuta wannan littafin kuma abinda na zan sake baka biyu kuma shi ba ibnu kasir din tsakaninsa da wannan labarin ya kai shekara 200 da wani abu duka bayan sa ba duka duka bayan inkari ba sai kai ne yanzu dan kwatono mana duty ka zo ka ce min Shauti Jani ya ce akwai kashafi Shauti Jani ya ce akwai fana'i Shauti Jani, a'a koma gidanku koma baya hmm. shata ba magana aya ko hadisi yanzu a cikin gidanku za mu ba ku amsa in kafirci ne to shekinanku su ne kafirai na farko amma shehi kaga wannan wannan labari da ka bayan nan cewa lufata yana gengedi da yake gengedi she wanda yake masa wa'azin wanda ke wa'azin she ya shuru saboda eh. ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa Sheikh Abdul a mafarkinsa a mafarkinsa okay shi wannan kashafin da ya ganin za iya ce shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam koro-koro ne ya zo ko dai a'a me ya ya ya Allah domin kashafi ai kun ci a mallum makuna a ya maka kashafi ne ka gani misali da ka na'am ai shine ma'ana kashi hudun shi kashi hudun kai ka ga abun koro koro abun da duk duniya ba ai shi yanzu wannan ya ga manzon Allah ne ra'al aini ka gane shi abul fatai ne yake mafarki ba shi wannan ido sa biyu ne ba ya gani ya gani to ai yanzu ba mafarki bane shi zahiri ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. shi wannan ne yake mafarkin hatta shi yasa yayi shuru kar kar kar, kar yayi rashin ladabi ya tashe su ba su gama abin da suke yi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ta sa yake lihafa lihaza amsabtu anil wa'azi shi yasa nayi shiru na bar wa'azin ka gama ka da manzon Allah bai bai bai bai bai bai fara magana ba sai da suka gama manzon Allah ya tafi shi kuma ya farka daga bakcin. sai ya ce masa ra'aitar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi manamika haza ka ga manzon Allah a wannan mafarkin kala na'am kuma wannan duka yace eh duka wannan na wannan na ne eh wannan duka gidan izala ne a gidan izala ne ibnu kasir ne yana bada labarin nan almajirin ibnu taymiya gangan gangan shi ibnu kasir eh to bari ga baka abin da yafi wannan sarki na'am bari in baka abin da yafi wannan kuma Oh, wanda yafi wannan to bismillah eh wanda yafi wannan kuma disam mutum ne shi ibnu sam'un din ka gane ko sai ya ce to ga wannan kuma wa kana li rajulin ibnatun maridatun akwai wani mutum yarsa ba ta da lafiya fara'a abu ha rasulullahi sallallahu baban babanta ka gane ko sai ya ga manzan Allah wani mutum ne yarsa ba ta da lafiya sai shi wannan mutumin da yarsa ba shi da lafiya sai ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare a gidansa a anguwansa hmm. kamar zancen hmm. fil manami a cikin bacci wa huwa da kuma zala yana ce masa wa zahab ila ibn sam'un liyati ka je wajen ibn sam'un liyati liman zalika saboda ya zo gidanka fa ya li ibnatika yi wa yarka addu'a tabarra'a bi izini lai wannan yarinyar za ta warke da izinin Allah ma'ana wannan mutum yayi mafarki ne manzo Allah ya ce masa ka je waje ibnu sam'un ka je gidansa ka gaya masa ya zo gidanka ya yi wa ‘yarka addu'a yarinyar za ta warke. Mm, a mafarki. A mafarki a anguwansa ko a garinsa ya yi bacci da daddare ya ga hakan washe gari da safe sai ya tashi ya zo gidan Ibn Sam'un. Eh. Yana zuwa gidan Ibn Sam'un ibnu sabun yana ganin sa sai hup sai ya tashi ya zabura ya tashi ko riga babu a jikinsa ya dauki ya sa riga na'am ka gane ko kawai sai ya fita sai shi ah. wannan din mutumin ah, bai ce ko bai sa ba sai ba fa eh wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki eh ya zo gidan shi ibnu sabun ibnu sabun eh. ganin sa kawai shi tashi tsaya shi saka riga kai ya tashi ya tsaya bai masa magana ba ko sallama ba su yi ba yan tashi ya sa rigarsa kawai sai ya fita sai shi wannan mutumin ya bi shi a baya shi wannan mutum ya ce to nazarci zai je masallacinsa wajen wa'azi ne ya ce to akan hanya zan gaya masa cewa ga abin da jiya na gani shine na zo in gaya masa to eh. suna kan hanyar tafiya da aka zo gidan mutumin kawai ya yi sallama ya shiga gidan mutumin shi ibnu sam'un sai ya shiga gidan mutumin ya ce a kawo masa yarinya aka kawo yarinya yayi mata addu'a take ta warke sai mutum ibnu sabun ya tashi ya ba su yi magana da wannan mutumin ba wato kashe fike wato bi mana shi ma annabi ya gaya masa kenan cikin farki ko dai ya ko dai ya kashe wannan wannan shi ne fa ibnu sabun na jiya wanda suna tare da abul fatahidi ne fa karka ce wani mutum daban tukunna kaga jiya din ai ibu abul din yana zaune ne a karkashin sa Eh. To na yanzu shi yasa na ce maka wannan yafi na abul fatahi ibnu eh. Kawwas <laughs> Shi a gidansa yake, wancan a gidansa yake, da daddare ya yi mafarki ya ga da daddaren annabi ya zo ya gaya masa abin da suka yi da annabi shi ya gani zakiri da sa yana gidansa. Shi yasa mutumin yana zuwa ko kai suwa ba su yi ba ya tashi ya sa rigansa ya kama hanya hatta shi wannan mutumin ya zata cewa ko wajen wa'azinsa zai je. kawai ana zuwa anguwarsa sai sai ya shiga gidan mutumin ya shiga yayi wa yarinyar addu'a yarinyar kuma ta warke Allahu akbar wace wace ba manya yanzu da Allah ni ma ka bar ni nawa ka je ka fama da <laughs> to na karshe eh. shi ma ya fi wannan to ai sha sa nake baka abin step by step da eh. <laughs> bai zan jango. to wannan kuma na uku shine na karshe shi kuma ya fi wannan wani masallaci ne a bagadada tarihin masallacin yadda aka gina shi ka gane ko? Eh. Ah. asulu bina'i hazal masjid asalin dalilin da ya sa aka gina wannan masallacin hmm. anna imra'atun wata mata ce ra'at fi manamiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi makanihi wa wada'a yaduhu fi jidar hunaka falamma asbahat fazakkarat zalika fawajadu asarul kaffi fi zalika almawdu'i hmm. sarki ka saurari wannan karatun anan ne roman karatun namu duk yake wata mata ce wani masallaci ne da aka gina ta a bagadada hmm. asalin labarin gina masallacin wata mata ce ta yi mafarki ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a a a, a bugirem a wannan gurin manzan ya ta gani manzan Allah yana sallah kuma lokacin da ya gama sallah ta ga manzan Allah ya daba bangon wajen Manzan Allah ya daba katangan wajen hmm. lokacin da suna magana ka fahimci zancen nan sai na'am manzo Allah ya dafa wurin lokacin da suke magana yawa eh. suna lokacin da lokacin da yayi sallah to manzo Allah ya dafa sallallahu alaihi wasallam gongon wajen sai washe gari wannan matan ta zo ta bada labari ba malamai suka ce ni fa jiya na ga manzon Allah yana sallah a guri kaza kuma a lokacin na ga hannunsa ya dafa katanga na guri kaza mm. sai aka ce to ku zo mu je inda manzon Allah yayi sallah din inda kika gani din aka tashi aka zo gurin ana zuwa gurin da aka ga inda ya dafa akwai zan can na'am shek na'am kawai sai aka ga yasun manzan Allah a jikin bangon am ka fahimci zancen nan na'am shek bari in dawo da kai baya eh wata mata ce ta yi mafarki kaga manzon Allah yana sallah a wani bugire okay lokacin ba masallaci wurin ba ba masallaci kawai wani guri ne haka okay yayi sallah a gurin da yayi sallah sai suka ga manzon Allah ya dafa bangon wajen da hannunsa eh ka fahimci zancen na'am da washe gari aka zo inda matan ta ga manzan Allah ya yi sallah sai aka ga inda ya dafa nan jikin bangon ga yasun manzan Allah ga hannun manzan Allah a wajen Allahu akbar ta yi mafarki ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa wani bango eh ta ga ga aka ga mark din mark din tafin manzon Allah a wajen sai shi yasa aka yi masallaci a wajen shine dalilin yin masallaci a wajen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan ibnu kasir ne ya kawo to shine tambaya na da girman kujeransu eh? to me na ka zo ka kafirta ni ko ka zage ni ko ka ce karya ne dan shautu jani ya ce ya ga manzon Allah wato na ababa duka an gan shi a gidan izala kenan gashi na almajirin ibnu taymiya ne ibnu kasir bai in ka ya kawo a cikin littafin sa bidaya wan nihaya hmm. wannan labarai guda uku da na faɗa nan, duka ga su na wannan shine bidaya Wani nihaya na ibnu kasir gashi nan a ciki na kawo ba ba jawahirul ma'ani bane jama'a ku yi hakuri tunda yau ne karatunmu mu na farko na kun ga mun eh, ce shai minti arba'in amma shai ya minti hamsin da bakwai za mu kara kun ya cika awa daya shi mu bude layi saboda yau ne farko next time shi mu tsaya kan lokaci daidai <laughs> dauki ya doke mu ne bismillah to to yanzu saboda haka yanzu mun zo tambayoyi ne eh. minti nawa ya rage mana minti uku yawwa to kaga yanzu gashi nan ibnu sam'un yana kallo shi shi shi nashi ganin manzon Allah ma ba wanda aka zo wajensa ba wanda aka zo wajen wani ma amma mafarki shi yana gani yanzu gashi nan wannan matan ta yi mafarki ta ga manzon Allah yana sallah kuma ya dafa jikin bongo an zo an samu yasun manzon Allah a jikin bongo wannan kuma labarin da ibnu kasir ya bayar ya bayar ne a karkashin shekara ɗari uku da tamanin da bakwai da hijira shi ma ibnu taymiya ibnu kasir din ba a haife shi ba lokacin wanda ya haife shi ma ba a haife shi ba kakansa ma ba a haife shi ba a wannan lokacin dan akwai wajen shekara ɗari uku tsakanin wakiyar wannan abin da rubuta littafin ibnu kasir bidaya wani haya da yayi to hmm. kaga to shi yasa nace maka ah, sarki zaki Za mu dinga zuwa gidansu ne mu ciwo bashi sai mu basu. Yawa, saboda haka idan ka zarge ni Shehu Tijani ya ga manzon Allah. To ga Ibn miya, sai ya ga manzon Allah. Yana ya ga manzon Allah ya tambaye shi mas'aloli na addini. Kuma wannan mas'alolin ya bujuro ya bujuro wa duniya a yi aiki da shi. Hmm. Bayan shekara ɗari bakwai. abin da ya gani a mafarki ya zo ya ce to gashi na abin da ya gani a kawo shi a yi amfani da shi a cikin addini hmm. baka ce laifi ba gashi na ibn katir ya kawo mutane guda uku mutane guda biyu nan dukka ya tabbata cewa yana wannan mutumin yana kallon manzon Allah ido da ido ne shi ba a mafarki ba ne. Hmm. ya kawo labari ga wata mata ta ga manzon Allah ga yasun manzan Allah a jikin bangon ya fita inda ya dafa bangon hmm. duk wannan ba karya bane wannan duk gaskiya ne ni nawa ne karya hmm. to wani adalci ne wannan wani irin rashin adalci ne wannan to shi yasa yanzu a bude mana layi na minti kaɗan. Eh, jama'a ku yi hakuri eh. za mu bude layi kai da zaka kira ka sai akan topic in ka ga ba mu da lokaci da yawa in ka ga na ajiye ka ba kan topic ne mun ba ka warning ka sai kan topic in ka sai kan topic duka za mu ajiye ka sa malam buhari kana kusa ka rubuto namba din mu sa'an nan mu fara daukan kira kai da zaka kira har wa yau ina magana ka tsaya kan topic in ka sauka kan topic za mu sauke ka in ka sauka kan topic ba za mu baka dama ka yi magana ba namban kira ne a uh, plus 1 929 371 1992 ga namban kira mun san nan kai da zaka kira ka tsaya kan topic yan uh, tiktok mun samu matsala da ku ku barin kashe in sake dawowa da ku uh, networking ya, ya je off sa'an facebook facebook ya kira kan whatsapp ga number nan an saka plus 1929371992 duk wanda yake da tambaya akan maganan da shai ya faɗa yau shai ya tsaya ne akan uh, magana ne zance da aka yi kan kashafi wanda shai ya nuna a gidan uh, izala an samu irin wayannan ababa da yawa duk ba in karinsa ba amma a gida na ɗarikar tijjaniya in an ce an gani to shine ake inkarin sa zama koya kuri an koya ku ba ni second da zan gyara wurin yan tiktok of oh, very good aha yan tiktok yanzu mun sake dawowa yan gwasa kusa kusa da Allah tsaya tsaya bawan Allah masu kira ku daina kira na kan ah, eh, wasu na shidan video okay good Eh, ya kuri tsaya tsaya tsaya tsaya barin gyara ma tiktok nasu ok bismillah kan whatsapp assalamu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum kola kan whatsapp Amin alaikum salam sarki barka da rana bai barka da aiki barka kariya sunan ka daga yake kira sana awal yana kira daga lagos to masha Allah malam awal daga lagos ah, kana tare da shak ah, shak ali akan wannan layi yawa na kirawo ne jinjina da mika godiya ga malam Allah ya kara wa malam lafiya da zaman lafiya masha Allah malam yana ji yana amsawa kuma muna jin daɗin wannan abu da malam ke yi saboda dama tun ranar da kai sanarwa sarki dama ta da ɗora sanarwa muna biye muna ta jiran lokaci kawai <laughs> to alhamdulillah lokaci ya kai mun gode mun gode wallahi ko muna gode wa malam Allah ya ƙara wa malam lafiya amin amin Allah ya saka malam awal Allah ya Allah Allah ya albarka muna godiya Allah ya saka Masha Allah. Amin, amin, na gode. Allah ya taimaka. Amin, amin, amin. Mun gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kan TikTok. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Na masha Allah malam Gambo. To malam Gambo kana tare da Sheikh Ali. Malam yana jin ka yana amsawa. Allah ya kara musu himma amin da wannan abubuwa da suke warware mana amin amin ya kuma saka musu da alkhairi amin ya rabbi na bugo ne kawai yi fatan alheri wallahi banda ta ya warware mana komai saka da alkhairi amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode malam gambo to ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya sunan ka daga nake kira Sunana Idris. Ina kira ne daga Niger State Mina. Idris. Oh. To, ba dai Abdulaziz ba ah, ne. A <laughs> ah, to shi ke da to. To, bismillah kana tare da Shek Ali a wannan layi. To, fata alkhairi ne. Masha Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah ya saka Mala Idris. Amin. Amin. Amin. Eh, aga ce Idris duka shetura da Abdulaziz Dr. Eh, namu. Allah sarki. <laughs> Eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na biya sunan kargan da ke kira. Amur ne daga Libya. To masha Allah kana ta da Shek Ali akan wannan layi. barka da warhaka. Barka ka dai. Muna jin daɗin wannan abu na ku godiya miki Allah saka da alheri. Amin amin amin amin Allah ya zo moran malam. Malam yana jin ka Amin Allah ya saka. Masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. alaikum assalam wa rahmatullah sarki sarki zaki ya hakuri kola tsaya kamin baka dama bari mu wani ya kira direct kasan kira direct ko kudi sosai bari mu bashi dama kamin kai magana ah suleiman kwana da yawa suleiman ina zuwa <laughs> salamu alaikum kola ya sunan gargan da yake kira da kira direct Wa alaikas salam ya sunan ka da inda kira. Wa alaikum salam wa rahmatullahi To masha Allah Muhammad Murtala daga Gombe kana tare da Shak Ali akan wannan layi. Sunana Murtala daga Gombe. Bismillah kana tare da Shak ah, ah, Ali akan wannan layi. Inda kake gyara tsayuwanka da kyau. Eh, da farko rai yana gaishe ka sarki zaki na maka fatan alkhairi muna amsawa kuma ina gaida Sheikh Ali Abdul Fathi masha Allah bismillah to bari mu aje ka ah, Amin, amin, amin. Amin, ya rabi, amin. da shi ya gabatar a wannan lokacin. Masha Allah. Sai dai akwai ɗan abin da nake so in sai dai akwai ka sani kola inda kake ji kana jin program yasa magana na zuwa maka late kaka mu yi magana kawai na'am abin da nake in yi bayani akan shi ne muna so da Allah shi duk lokacin da Allah ya sa ya dawo zai yi muna duk lokacin to duk lokacin da shayi zai zo gabatar mana da program ko da gaba don Allah muna so ya zama duk littafin da za a yi magana a ciki za a bude littafin din a haska sannan kuma za a faɗi shafin da kuma lamban shafin wannan littafin din saboda mutane su tabbatar kuma mutane su gane in ma suna da buƙatar bincike za su je su yi bincike su ga maganar da shi ya faɗa ba gaskiya ne kuma abin da ya faɗa ba ƙarya ba saboda in ba a ba da shafi da kuma littafi ba ba a haska mutane su gani ba wani zai rika irin kamar jahilan da ba sa zuwa makaranta za su rika ganin kamar magana ce ta shafi magana cikin mulanka Masha Allah, masha Allah. Saboda haka muna so shi don Allah a nuna a rika nuna littafin sannan a faɗi nombar da shafin yake da kuma littafin da kuma magana a ina aka cira tuta saboda wannan ne zai sa mutane su gane ba wai ana faɗin ƙarya ne. mun gode Allah ya saka da kai shehi ubangiji Allah ya kare lafiya da kusanci masha Allah mun gode mun gode mun gode ah ah assalamu alaikum malam gambo malam Suleiman eh shehi ga ga ga waɗanda suke gwagwarmaya sosai akan TikTok eh na'am jadiya ina jin daɗinsa sosai kan da yake gwagwarmayansa sosai akan TikTok wallahi Assalamu alaikum kana tare da Sheikh Ali a ah, malam suleiman eh ah, shai yana ji yana amsawa Allah ya saka man suleiman <laughs> muna godiya Allah ya saka da alheri amin shi, wato wani ah, abin da ka karanto mana yanzu na'am waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda yanzu dama ana da kishirwan irin waɗannan abubuwa sosai gaskiya ne sosai mutum ne mutum ne maulana bai fahimci ma tsarin yadda gidan shi yake ba sai ya tsallake sai koma gidan wani a sai to dai mu shi mu a sai su ma suna da irin wannan abun ko fiye ma da yadda mu muke yi sosai su ne ma su ne ma suke da shi mummunan ah. <laughs> a wani babu ma hankali ba ba zai kama ba <laughs> karanto yanzu shi wato ibn taymiya shi Allah mishi wa yakan ga ainihin laul mafus hmm. ya dan hmm. har ya sun kayo ilimi daga cikin laukul mahfuz abin da yake rubuce cikin laukul mahfuz yana kallonta hmm. shi yasa ma da aka ce masa kul insha Allah yace insha Allah ta haqiqan la ta alikan yace kataba Allah Allah ya rubuta wannan maganan da yake faɗa cewa tatar za ta abin nan sham za ta yi nasara akan tatar cewa rundunar musulmai su za su yi galaba to wannan maganan fa Allah ya rubuta shi tun fil azal a cikin lauhul mahfuzu kuma abinda fa nake so in gaya maka sarki zaki shi lauhul mahfuzu ba kusan ya riga halittu da yawa ba to amma duk da haka kaga shi yana sun kayo abin da yake cikin lauhul mahfuzu Allah ya rubuta wannan abin a lauhul mahfuzu shai abin da ya ba mu mamaki ne Malam Suleiman in za ku tura shekarun baya kamar shekara biyu baya akwai wani malami ne da aka yi shi daga Kano ne ko Zaria cikin Najeriya Allah ya masa rasuwa ma ya fito zai cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi tun Fatiha har eh, watan nasa ya bakara ko ko bakara nasu ina gani aka fito ko kan shafin nan ma an zo program aka nuna cewa maka makarici ne wannan wannan tsohon to amma ga yau malam ya nuna mana wai Shehu Ibn shi ma Annabi ya karatar da shi a cikin <laughs> mafarki ka eh. gane kuma kuma cewa ya ce matsaloli ma masu yawa a cikin matsaloli ne ma wannan kuma magana shi ma ta zo eh. to shi sa yanzu malam suleiman Eh Malam Suleiman ka san da wannan na malamin shekara biyu da nake magana wani malami ne da juna nemo bidiyon shi in eh, kame Katuna, very good very good eto eh, ba ga yau kuma malam ya zo ya gwada muna ai wannan abu a baba ko abu saboda ai shi wannan mutumi shak ibn taymi ya riga shi zuwa ya riga shi zuwa <laughs> ina man suleiman man suleiman yana jina na yana jinka na ce duk karatun da za ku yi da mutanen nan yanzu ku ɗauko ba mutumin da bai san hadisi ba in za gaya masa hadisi ba ta lokaci kake yi shi sa ku shiga gidajen su ku yi bincike mai kyau abinda duk wani ya yi challenging dinka shi ya sa yanzu karatun za mu ɗauko shi one by one in ka ce min maulidi haramu ne zan ce a'a dakata malam saukar da wandon ka maulidi ibnu taimiya ya ce abu ne mai kyau yanzu ku je ku kara sa rikici a gidanku sannan ka zo waje na oho na na tsammani zaka ce ibnu ya yi boli da ce ah, yayi ah, maulidi daga ce mana ai ya ce yana da kyau mai da mai kyau yana da kyau kai ce za a samu lada eh. to ai man dalla alal khairi ilihi. ai kamar shi ya aikata ne Ya ce wa ta'zimul maulidi wati hazuhu mausiman kad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi fayakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yana nan a cikin al-iktida'u siratul mustaqim muhalafatu ashabul jahim yace duk mutumin da yayi maulidi manzon Allah zai samu lada ba saboda kyakkyawan niyyarsa kuma yayi maulidi ne dan ya girmama manzon Allah to yanzu rigima ba ya koma cikin gidansu ba hmm. ko ba haka ba karkare maganan ka she mu sake ba mutum lokaci ya wuce mu sake ba mutum daya don Allah masu kira don shirin shi da ku ya kuri. bismillah malam suleiman dama ne tambayar da nake so yi a ce kaman wato a shi na mutum yana duniya yana ganin lawan mafuz wato shi wannan abin dama jaizi ne wa dan adam zai iya yi zai iya faruwa da dan adam shi ko kuma shi burkaniya yana da wani dan baiwa ne na musamman wanda ragowar mutane ba su da shi Eh, wato shi yasa yanzu muke so mu tambaye su cewa shi ba na yi wa lawan trayon wani wannan tambayan ba da aka ce a cikin al'ukudu duriya mala'iku suna kewaye da kabarin ibnu taimiya eh? mala'iku kullum mala'iku ne suke gadin kabarin ibnu taimiya shine na cewa lawan trayon shi kam ibnu taimiya nan annabi ne ko manzo ne ya ce bai sani ba na ce to wannan abun shirka ne ko ba shirka ba ya ce bai sani ba na ce to wannan kan bid'a ne ko ba bai sani ba eh? bai san cewa annabi ne ko manzo bai sani ba duka bai sani ba na ce to shirka ne ko ba shirka ba ya ce bai sani ba na ce bid'a ne ko ba bidiya ba ya ce bai sani ba na ce karya ne ko gaskiya ya ce bai sani ba to saboda haka yanzu sha sa wannan tambayar da man Suleiman ya yi mun wanza hashi zuwa ga wahabiyawa ‘yan izala salafawa shin kam ibnu taimiya nan wani matsayi yake da shi da har yake kallon laukul mahakuzu ko ba shi ba ne sarki zaki eh, a shayi da mala'ikun ai abin mamakin ma shine ina gani eh. ko mu farga ba mala'ikun da ke kewaye kabarin sannan wa ya gansu ya ga mala'ikun? a'a su su ne waliyai ba mu mu ne babu da waliyai su suna da su ai annabawa ne su waliyai ne su manzanni ne <laughs> an sha sa muka ce raba gadda ba waye ga mala'ikun na kewaye all the time suna waya gani a ibnu abdul hadi ne da almajirin da wanda ya rubuta kasidar su suka gani ko oh, sun ga a to ibnu ibnu abdul hadi shi ya kawo a cikin alqudu durriya cewa wani wani yayi ya rubuta a cikin marsiyarsa cewa ibnu taymiya mala'iku suna kewaye da kabarinsa <laughs> to kaga eh ai a cikin alƙur'ani turin ya karanto wani baiti ai wanda shi Ibn taymiya wanda yake cewa na nazarta ala ahli magabin rahmatun fa an kastahum wai ibnu taymiya ya a kabari ya samar da su ya samu ana musu zalunci an hana su ana zalunta sai samo su a wannan eh? yana ganin mamaci duka ya yana kallo ya kwace su a hannun mala'iku eh, eh ana zaluncin ana zalunta sosai ya ya kwace su wace zalunci Allah a'a wannan su za su ba mu amsan <laughs> eh abuna a dauki wani sai mu tashi na a shayi madalla na da shayi ana eh. malam abubuwa da yawa fa yanzu karatu dai mu je ba mun fara ba ai za mu dauko next ya kamata mu dawo kan wannan ana bayi eh. malam abu nan akwai abubuwan da ya fi wannan fa mun gode Allah ya saka da alkhairi a wannan magana gaskiya ya kamata a zo a karanto Eh za mu dauka daya baya daya kowanne topic za mu dauko shi last caller dama ku yi hakuri saboda Allah eh naga Imam Muhammad kana kira bayan ka kana baka dama amma bayan haka Allah ku yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola amin wa alaikum salam wa ta'ala wa barakatuh na'am kola ya sunan ka daga nake kira sunana Muhammad Sani Ahmed daga Upper West Region of Ghana. Ok, masha Allah Muhammad Sani kana tare da Maulana shek uh, ah, Ali akan wannan layi. Insha Allah, masha Allah, ko alhamdulillah, alhamdulillah. Magana ma da Sheikh ma da kanshi wala kamar nima na ga annabi. Ah, ah, ya kuri. <laughs> ya kuri, ya kuri. Wannan magana, wannan magana Ali gaga kaga samu wani wuri. Eh, sarki nake ba, magana na ma da Sheikh kamar ni kamar mu kamar ni ma ba wani tabbatar kamar na gani okay kamar kai ma ka ga annabi me hujjanka haka nan ni ni bari gon bai ni ba na na karatu na hannun Hausawa saboda shi na sa abin nan ke <laughs> amma bozu bozu yarshen ma na hausa ah! hausa ah, me yasa haka eh, eh, bari malai ki kawo mun sake wani magana kuma ne eh me yasa kace haka insha Allah kaman ba ba ko ba domin mutanen nan su ne karya ya kima kuma akwai wadan gaji na akwai ina duba ko dai ba ko dai ba su karatu ba su karanta wurin nan ko dai sun ajiye ne kawai suna damu da wannan karyan da su yi mun kaman ba hanya wani yazo ya ce kaman ya tabbata annabi ko dai shi ya na tabbata annabi ni magana na kenan Ok, wato kai ma da kake jin shai yana wannan magana she kai ma ka ji kaman ka ji a jikinka kaman kai ma ka ga annabi kaman na ga annabi hmm. abunan sarki wanda magana wanda magana ne wanzu wato abun da muke so a'a sarki eh ka fahimci ka fahimci zancen sa okay wato abun da ba yanzu muka kawo din dama mu kafa din nan shi hmm. ganin manzon Allah fa yanzu su ne suka zo suka kore alhali akwai a gidansu ba mu ganin manzon Allah ko a ido a farke ko a mafariki, wannan ja'izi ne ba ayan da ya kore shi ba hadisin da ya kore shi ah. karshe dai abu ayo hadisan da suka tabbatar a cikin sahihul buhari da sahihul muslim duk sun tabbatar cewa za a ga manzon Allah kai a hadisin imam muslim ya ce ma marra ani fil manami fasayarani yakzatan wanda ya ganni a cikin mafarki da sannu zai ganni ido da ido sai su suka ce a ai ma'anan ido da ido sai an je lahira muka ce kun ji jahilci <laughs> a lahira din kai ma za ka gani ni ma za in gani kowa ma zai ganshi, to me special a ciki A'a, kai yanzu da Allah ya baka dama har ka ganshi a mafarki to yanzu ana yi maka bononza ne da albishir a nan duniya ma za ka sake ganin sa ido da ido ma. Shi ne Shai Ibrahim yana cewa رأيت رسول الله نسى بركزة بباريس هل ذاك المحل محله yace kai ku saurara duniya ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah jaharan wai a wai zatan kuma a farke ba bacci nake yi ba to in ibnu sam'un yace ya ga an annabi ido da ido a cikin mafarki ma kuma ibnu kasir ya kawo in ibnu taymiya ya ce ya ga lauhul mahfuzu a farke a duniya to me yasa zaka karya ta nawa saboda ka shai ibrahim ya na ga manzon Allah ido da kai a wani guri ma cewa yayi wa ma gaba anni tahara ran wala bahara masayi ne wanda idan kai baka da dan miliyan daya a kawo naka kace kowa ma ba da miliyan daya wannan wannan wani irin rashin adalci ne babu ayan da ya kore babu hadisin da ya kore al'umma da yawa sun ga annabi muhammadu a mafarki a farke yanzu dai gashi ne mun karanta ibnu kasir ya kawo hatta inda ya dafa da hannunsa da aka zo an ga sun manzan Allah wannan wa ya kawo ibnu kasir ya kawo saboda haka alhamdulillah Allah yana yi wa mutane ba bishara da dama na ganin manzon Allah a cikin mafarki a ganin su ido da ido wannan ba wani abu bane ja'izi ne amma shayi yanzu in zan fahimci maganar shi kola da ya kira wato eh. kola ina gani kashin hausar mu na Ghana sometimes kola kana nufin cewa jin maganar shehi ya sa yanzu kai ma ka ji a jikinka bi kai ma za ka ga manzon Allah kenan ba ka gani ba eh, za ka yanzu yanzu ka hmm. gyara wato hmm. ba dai ka gani ba wato kai ma hmm. a jikinka za ka ga manzon Allah ya sa ni da kai duka Allah ya sa haka Allah Allah ya tabbatar mu da haka shi yasa ni kuma ina tabbatar maka eh. in dai ya ce ya gani ma shari'a bai kore shi ba eh, in dai ya gani yawa shi abin da ba a so shine mutum bai ga manzon Allah ba a mafarki ya fito ya ce ya gani dan manzon ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar duk mutum da ya mun kariya da gangan man kazzaba alayya muta'ammidan kai ba kai mafarkin ba maka ce kaga kaga manzon Allah hmm. kuma akwai akwai su makaryata su zo suna cewa sun ga manzon Allah ai manzon Allah ya ba su abinci ai manzon Allah ya ba su ruwa ai manzon Allah ya musu kaza duk wannan akwai su makaryata ta zan cewa ko so na. kuma wannan ba zai kore kuma na gaskiya na bayin Allah ka gane ko wanda suna cewa suna ganin manzon Allah wannan ba zai kore shi ba amma shehu ina zuwa ma in an karyata kaman kan da shi wannan kola yayi magana mm. ba na tarihin da aka yi magana malluma kuke fada shi haka ne ko ba haka bane cewa lokacin eh, da za kashe eh, eh, said na usman mm. wai yana cikin azumi wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo ya yi jimana ya zo su sharu za su yi bude baki tare ko kuma shin wannan kuma ƙarya ne ko dai gaskiya ne a'a wannan fa maganan nan duka suna da asar ka fahimci zancen zancen abun nan ko ga su bilal eh. ya ce ma hazi juhbatu ya bilal wannan irin kaure cewa ne ya bilal bilal tun da aka yi manzo Allah ya yi wafati ya tattara ya koma sham sai da ya ga manzo Allah ya ce masa wani irin kaure cewa ne sannan ya tashi ya zo madina ganin manzo Allah bai koru ba ko a zakiri ko ko ko ko ko a mafarki shi yasa yanzu ai su ibnu kasir ne suka kawo mana ganin manzon Allah ai akwai mai gani a ido da kurukuru akwai kuma masu gani da mafarkin na'am ai ba jawahirul ma'ani muka karanta ba na'am alhamdulillah to shikenan kola karkare maganar ka shege muna addu'a kenan don Allah sauran ku ya kuri sarki sarki za ya hankuri da abin nake so ba eh ina son a gwada ba malam na gode na magana kuma ina neman addu'a addu'an shebari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duka gaba da a ko la kaka yi selfish mana kace mu duka mu gani so kanka gade <laughs> ah, me yiwa rike ka taba gani a wallahi ban taba gani ba <laughs> amma ina fata ina rokan Allah wallahi Allah ya sa ni Allah ya sa ni ma in samu wannan rabo saboda amin ko zon Allah Insha Allah. Insha Allah. Mun gode Allah ya saka alkhairi. Allah ya saka maka alkhairi. Eh kamin malam ya cika da addu'a nan shehi akwai abin da ya faru kwana biyu nan mu so ka riki biyu ko kai mana addu'a kai eh, ka mana magana akai. Hmm. Kwanakin baya akwai magana da ya faru wanda ah, wasu matasan nan da suka zo suka mara wa eh, bari nemo maka wannan bidiyoyin matasan nan da suka zo suka mara wa idris baya a kan zance dai na bima na taimakon annabi sallallahu alaihi sallan da aka yi hmm. suka nuna cewa idris shine mujaddadin wannan zamanin nan wannan era da aka shiga hmm. kuka fito kuka zo kuka yi magana cewa mm. ah, wannan ababen da idris yake yi yana ah, bi mana uh, ah, bata akidan addinin mutane ne kan annabi sallallahu alaihi mm. wasallam kan rashin mm. to wannan matasa da suka zo suka to suka zo suka suka yi zage-zage akan idris suka nuna ba neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka waye gari hmm. ga sunan shi ɗayan a cikinsu shi ma ya fito ya zo ya nuna cewa wai idris lalata addinin mutane yake yi hmm. abu kana ganin ba kamowa ba ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taba hmm. ya kake gani saboda gashi nan in dai ma zai yi ne minti ɗaya in saka maka bidiyoyin ka gani shi wannan mutumi dai shi wannan na ka tuna da wannan bidiyo da Allah da Allah baba impossible ga sakonmu na gaggawa ba ma neman taimakon Ibrahim Inyas ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani ba ma neman taimakon Usman ibn Fodi kai ko taimakon manzon Allah ba masu ba ma nema dan ba ma shi da shi muna neman na Allah ne kawai shi kadai ya ce yana iya biyan bukatu iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in babu annaba a nan gurin to yanzu yanzu mu uku ne jama'a jama'a da Allah ku shaida yanzu ba Malam Idris Abdul Aziz shi kadai bane yanzu mu uku ne da Malam Idris Abdul Aziz da Babba Hotoro da Habibu Harun Abu Aman yanzu mu uku ne ya kamata tu to shayi yawa ka cire ka cire wannan abun ah shay, okay good kaga shi hmm. wannan habibun nan da ya nuna cewa yana hmm. so tare da idris aka yi wannan siya to shi allah hmm. yau ga shi habibun nan ga shi nan ƙasimu billahi wanda tinubu da kai dakta idris tinubu ma ya ɗiba muƙaddara ya ɗibu dukiya duki duniya ya ɗiba amma kai addini kake lalatawa na mutane lalataccen banza lalataccen wofi da bu ko ya ɗebi dukiya ƙauran bauchi ko ya ɗebi duk shugabannin najeriya su kwashe dukiyar najeriya sun kwashi duniya ne a nan ne ta ƙari amma ba su kwashe addinin mutane ba amma kai addini kake lalatawa shi yasa annabi ya ce ku kawarij kashe ku za a yi shi yasa ya ce annabi sallama ya ce kawarij aina malaqitumuhum faqtuluhum duk inda ka ba kawarije ka karshe. duk inda ka gaba kawariji a karshe haka annabi sallama ya ce fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum al qiyama domin duk wanda ya kashe bakin ba kawariji to gobe kiyama yana da lada kada wani ya ce mana ai kawarijin san bisa kawai ake nufi la kafin kawarijin san bisa ai akwai iyayen gidansa da suke tura musu ma'aikata daga cikin gari irin su Idris shayi Hmm. ba haƙƙi bane na Adam sallallahu alaihi wasallam ki kama su ka cire ka cire shin din a ciki <laughs> ai ba magana shin shi yasa Allah yake cewa ba eh wa tahsibuhum jami'an hmm. wa qulubuhum shatta na'am in ka gansu zaka dauka su kansu a haɗe yake zaka dauka su abu guda ɗaya ne hmm. eh amma Allah ya ce wa kulubuhum shatta zuciyarsu daban-daban ne wannan yanzu misali lokacin da wanda duk suka kaiwa Idris Abdul Aziz Idris Abdul Aziz gudumawa a wannan kadiyar a cikin kashi goma kashi tara zuwa takwas duk sun ne wa junansu sun wargaje ba wai shi kare wannan bane hmm. dukkansu su mai mu a mugogoro Mm. Ba daga cin shinkafa suka wace ba suka ce kun zo kun ci shinkafa da bolangu. Ai ba a je ko ina ba. Su Asadu Musa Asadu Sunna duk ba su wargaje ba. <laughs> Duk wanda gaya maka wannan din ba wai shi kadai wannan ba ne dukkaninsu wanda suka je suka ce sun kai gudumawa akan cewa ba a neman taimakon manzo Allah gaba ɗayansu a kashi karshe dai sa na kudda kudma afa kalla ba su wargaje ba na'am na'am na'am bai fito ya sine masa ya la'ance shi ya dauki nashi bangaren ya fita ba to wannan shine kamuwar Allah din tun a nan duniya inda zan mutane nan ba za su fahimci zancen nan ba yanzu malam malam eh, abuna a sarki zaki in ka tattara izala da wahabiya da salafiya da kowanne wanda suke intisabi da wannan yanzu mutane mabiyansu ne ke wa wannan tambayan nan to dala a cikinsu yanzu waye za mu bi ya zama shine ka'id shine murshid waye ne a cikinsu izala na jos ya kafurta izala na kaduna izala na kaduna ya kafurta izala na jos Idris Abdulaziz kwanan nan na ji shi ya ce kai dama ka dauka izala su ne alu sunna yace wa yace maka izala ahlus sunna yace kungiya ne kawai shi na shi eh shi ya bude na shi shi na shi sunan shi idrisiya yawa to eh, ba ma na dukkan su wato eh. ina maka kudin goro ne eh. kaf gaba ɗayan su shi yanzu babba fatoro nan yace Jafar da su albani yace su suka kawo boko haram akwai kaset din shi a waje na har bolum ya kai guza biyar ko shida ya faɗi wannan ya faɗi wannan ka yanzu ko to wai yanzu in za mu bi shine nake tambaya yanzu mu dai dama sun kaburta mu ne suka suka ware suka fita to tunda kun kaburta mu yanzu a cikin ku wa za mu bi waye qa'id waye murshid izalan kaduna su ne ahlus sunna ko izalan jos yanzu su ne ahlus sunna yanzu in mun bar dariƙa ma gurin wa za mu je hmm. kun tunda kun je mu kafure ne to muna so mu dawo Musulunci, to in mun dawo Musulunci gurin waye za mu je a shiga idrisiya kenan <laughs> idrisiya ma in ka shiga ai wayan nan sun ce shi ma kaburi ne shi ba yanzu ba gashi na ba ya ce shi kawarij ne kashe shi ma ya kamata a yi wai kashe shi ya kamata a yi To yanzu to gurin waye za gurin wa za mu je wato shi yasa mabiya kar ku yau ku yau abinda muke gaya muku nan wallahi tallahi ku zo ainihin asalin addin da kuka zo kuka tarar iyayenku da kakanninku wanda suke kai su suka koyar da wayannan Qur'ani su suka koyar da wayannan hadisi su suka koyar da wayannan sallah sallan da muke a shekara ɗari dubu da ya wuce shi din sun zo ba su canja ba har yau shi din suke yi sallar da muka koya musu shi suke azumin da muka koya musu shi suke tauhidin da muka sun sun zo sun kawo abinda ba Allah ne ya yarda da shi ba annabi sun zo saboda Allah ya riga ya batar da su kuma manzo Allah ya gaya mana su ne kuma hawarijin da gaske dukkan su ba wani rabiya Idrisiya din da Izala din na Jos da na Kaduna din Salafiya din duk wanda suke intisabi da wannan wallahi sune ne su ne almajiran Zulhuwaisara da manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce law adraktuhum la aqtulnahum la qatl al adin gaba dayan su ne ba wani bangare a cikin su hmm. saboda yanzu shi ma Ibn Abdul ya tashi ai zai ga wannan shine kawarij haka ne na'am ka ban can ko to saboda haka dukkanin su ne buba wanda muke da duk kudin goro ne wanda zai ce baya nema ba neman taimakon manzon Allah wa me za a saurara a tare da shi wani musulunci ya rage a tare da shi hmm. da musuluncin ma sai da taimakon manzon Allah ka shiga shine karatun da muka fara da zo din ashhadu Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul sai da taimakon sa ka shiga musulunci idan ka cire shi baka da musulunci abin nan abu abin da ya rage saboda musulunci girmama manzon Allah ne musulunci biyayya ga annabi ne musulunci shine ka yarda da duk abin da manzon Allah ya zo da shi shine musulunci hmm. amma ka ce kai baka yarda da shi mutum ne kamar ka a shi yana fitsari a saye a shi kaza shi kaza ka ce iyayensa yan wuta ne to yanzu wannan shine son annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da ni nake gaya mutane tun kafin dare yayi musu tun kafin dare yayi musu yanzu in ka duba duk cikin izala ka gaya min mutum kwaya ɗaya wanda yake da mutunci in ya fito ya ce abu kaza za a bi shi kwaya ɗaya nake so yanzu imamu ahlu sunna kwanakin ba ya fito ya magana su idris Abdul Aziz suka fito suka yi kaca-kaca da shi yau in rijiya lemo ya fito yayi magana za su fito su zage shi su zage shi su ci mutuncinsa in a bangaren can wani ya fito ya yi magana za su fito kwanan kwanakin baya kafin siyasan nan a yi zabe din nan abin nan ah, bangaren jos sai da ya gaya wa mataimakinsa ya zo ya shiga musulunci yana kiransa ya shigo musulunci duk shekara kusan sittin saba'in da yake a musulunci ba shi musulmi ba ne <laughs> to wanda ba shi ne ba addini ba in kana neman kwama cala to ka je izala ko salafiya ko wahabiya to anan sai ka rasa wa za ka bi saboda haka kar mun ci lokaci da yawa abin da muke ga mu dai sama yawa Allah Allah ya maimaita mana abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma ƴan uwa Shehu Ibrahim ce wa hasilu hazal kauli innaka rahmatun yace duk abin da nake faɗa fa na darajojinka ina so in nuna wa duniya kai rahama ne ga talakai to wa hasilu duk abin da muke magana nan muna so mu nuna wa duniya ne ina gaskiyar addini take don kar ka je lahira ka ce ba a gaya maka tun kafin dare ya maka ka nemi mafaka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولي والخاتم وسبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها ابواب وتأثير وتغلب بها عنا ابواب الشر والتأثير وتمر بولي ونصير انت ولي ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين